gwamnan jihar borno kwanar kashi shatima ya ce rashin sani da talauci da kuma jahilci ne ke tsinduma wasu matasa cikin aƙidan ta'addanci gwamnan ya dai bayyana hakan ne a lokacin da ake gudanar da wani taron fahimtar juna tsakanin addinan nan guda biyu wato addinin islam da kuma na krista da a gudanar a fadar gwamnatin da ke garin maiduguri gwamnan wanda kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar wato barista kakasho ya wakilta ya ce yanzu haka gwamnatin nasu ta shirya wajen tallafawa mutane game da abin da ya shafi harkokin noma da ma tallafa wata ma'aikatar nan da ake kira Ministry of Poverty Alleviation da aka fata don rage daɗin talauci tsakanin matasa. kama da karin bayani da kwamishinan ma'aikatar shari'a wato wasu takakashe ulawan da kuma ya wulkici gwamnan jihar Borno ya yi min. An fara samun lafiya a jihar Borno da kuma North East na Nigeria. To akwai su jami'an tsaro sun ga cewa akwai bukatan a zo a zona da malamai da sarakuna da gwamnati da su jami'an tsaron kansu domin a sake salo wa wannan tafiya ba kowa ne za ka ɗau bindiga ko kuma wani kayan yaki ka bi shi ka karkashe mutum ba akwai wanda rashin sani jahilci ne yake sa shi ya wannan abin wani kuma rashin abin yi ne wani rashin tarbiya ne saboda haka shine aka yi wannan taron su sojoji su suka shirya wannan taron domin a zo a yi haɗin kai tsakanin malamai da sarakunan gargajiya da gwamnati na jiha domin a samu a faɗakar da mutane wanda ma yake cikin wannan abin an amince masa ya tuba ya koma a karbe shi a yi masa tarbiyyar da ya kamata a nuna masa hanya na hanya addinance kuma ba shi sana'ar da zai yi domin ya koma ya zama mutumin kirki a cikin jama'a. Major General David Amadu dai shi wakilci babban hafsan sojan ƙasar na Najeriya, wato Lieutenant General Tukur Buratai, kama abin da ke cewa. To put their together, come together to keep all differences aside. ya ce ya kamata yanzu jama'a su aje bambance-bambance a gefe haɗa hannu wuri guda don a samar da zaman lafiya mai ɗorewa a wannan jiha. So if you don't walk round the clock and ensure there's peace in your house, it is not your neighbor that come and keep peace in your house. So you must start to keep peace from your home before you can now approach the window for your neighbor to help you. ya ce idan ba za ka yi aiki tukuru ba ka tabbatar cewa ka samu zaman lafiya a gidanka ba makwabcinka ba ne zai zo samar maka da zaman lafiya a gidanka dole ne sai ka yi kokarin wanzar da zaman lafiya a gidanka kafin ka leƙa ta windo ka nemi taimakon makwabcinka dr yahuza muhammad da yana ɗaya daga cikin malamin da suka yi jawabi a wajen wannan taron kamar haka akwai magana hakuri ka karɓi mutum sannan ka so shi sannan ka mutunta shi to sai ka yi mai haƙuri domin so hana ganin lai. in dai sabci kake to za ka yi haƙuri sannan ba yadda za a yi mutum ya kasance ba yadda da kuskure a rayuwarsa wannan ba zai yi ba wanda baya kuskure Allah bai halicce shi ba tukuna dan siffa ce ta Allah amma kai a matsayin ka na ɗan adam idan ka yi kuskure to ka cika ɗan adam sai dai bukata a nan nemi maganin kuskure sai ka aji shi ne gyara Reverend Father John Fabe Mini ya wakilci a umar Kirista da ke jihar Borno ga kuma abin da ke cewa. Kowace addini idan ba fahimce ta ba ko musulunci ne ko kristanci ne ko yahudanci ne ko gudunci ne kowace addini idan ba fahimce ta ba kuma ba fasara ta bisa ga ka'ida ba za a iya kwatanta ne kamar kuka ne a hannun mawukaci. in ba yi hankali ba zai hallaka kansa da kuma wayansu a this gathering i want to caution religious leaders and traditional leaders wannan taro dai shi ne irin karinsa na farko da aka bude a jihar borno da kuma ake sa ran za a kwashe wata guda ana gudanar da irin waɗannan tarurruka a wurare daban-daban don ci da faɗakar da jama'a musamman ma matasa game da illan abin da ya shafi matsalar ta'addanci haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.